Bawan Allah, nan gangare za ka kai ni. Ina ka ga lafiya? Waya ta ce fa ta faɗi yanzu nan a nan. Na yi waya da ita da na fita daga gida. Kawai na fara kiran wannan wai yanzu wai ake ta ce mu wata wrong ba wai. Haka kuma kashe wayan ma. rayuwa kai mutane ba sa tsoron Allah ba sa tsoron Allah ba a tunanin gobe ranar gobe kiyame za ka faɗa ma Allah in ka je barayi dai sai an gadi wallahi ka ji dillim an dauke mutum waya a ta kasa wallahi waya da fi an dauka an dauka an ba duk yara an ba ma wani ba da ba da ka bi da ba ma an ciyo a wani gidan wallahi Allah wallahi wallahi wait wait wait wait kawai ka gama ba inda zan je din ma kawai na fasa barin koma gida in koma gida kawai a hargitse ne bari ma in biya ka Allah sai kuma ba ni da canji bawan Allah hmm? gaskiya ne na gode Allah ya maka albarka irin ku ake su babu ma irin ku yanzu a rayuwa amin amin na gode Allah maka albarka ah! Assalamu alaikum. Yawwa. Mana ya kasuwa? Alhamdulillah sani. Yawwa sani. Um, na so sayan flavor. Flavor ke so, da ke so bai. Hmm, ka bani mai kwakwan. Wata? Mana da da ɗaya A a, ka bani me goro ba, mai goro ba, mai goro ba eh, can. Eh, me goro. Ka can. Alilai da ki. Um, um, a'a, ga kafa ga wani can da kankana da goruba da gaskin su uku a guda kamun guda uku duka wannan da ya ne kankanan da amma ba da kuma goruba da ne ba kuma ne Ahem, haka ne. Ko kuma kaga ba ni wancan to ga shi can wancan Malam miko miko ga me kankana can ɗauko. Hello. Ɗauko ne kankanan can gashi can kai. Ɗauko na lewa

Sadu kaji? Ya cikin naka yanzu kake jin sa ne. Da sauki. Da sauki ko? Da sauki. To alhamdulillah. Sannu kaji? Sannu dai. cikin naka ma ya dan dai zafin da ya dan ragu ai. Ai Allah ya taimaka ya rufa mana asiri. Asiri ka komai da komai yayi daidai. Kawai. Yawwa, na ji daɗin ganin ku likitocin tafi da gidanka. Yawwa. ya kusa mutuwa ne eh to ya dai samu zartar nan a makamakin sa bayan Allah ka kusa mutuwa ne ko da sauran ka yawwa na ji dadin zuwan ku dama baya jin dadi ya kwanta tun ɗazu to da ta jin ikon Allah ba kya so a mutu ba kya san a yi rai menene matsalar sa wannan ai kansa jini ce ke damun kansa jini ce Allah ta maka dirgin aiki ga mai operation duba shi malam me kake yi haka yara take ma wuya ka take ma wuya marɗe shi zan in kwashe san dura mana rago eh? ina zuwa ma numfashi ne yake eh. buga ban gyara numfashi samun zarto ka samun zarto da ce samun zarto eh, dakta ya mutu fa ah, zai dawo zai dawo ya mutu fa zai dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan kun kashe dan mutane zai dawo wallahi ba da ni ba kai

Ina so za ki bani gadi ne zan kula miki da ko ina da ko ina gidan. Who are you? Na ce za ki bani gadi. Can you stay away from my gate please? Eh zan kula miki da shi. What do you want? Ni ban iya walda ba, na ce miki zan kula da duk wani da abu da kika san dai ana gadi. Move away from my gate. It's my problem with you guys, with you people. Very simple English. Now you call yourself a human being. You can't say a simple sentence that I will understand you. Eh gaskiyar lamari ba wani mai dan wata anan haka. What are you looking for in a simple language, please? Ah, ni ba bana na yawo You're looking for a job, right? Yeah. There are a lot of your your mates which are youth out there yes, struggling, yes, laborers yes, and planted. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes, yes. very much. Yes, very much. Uh-huh, who are you too? Yes, very much. Bar, very much good. Ask him what is this? Good morning, good evening, good afternoon, good night. good congratulation hey! good Addison, hey! good Google, yeah! good, good rap. Thank God you can speak English. So ask him, what is he saying? And what does he want? To kaji mai tace. Yeah? Wai tana dan wake a kasuwar ‘yan kaba tana sauri za ta je ta saboda kwastomomi. Yes, yes. Yanzu na fuskanci abin da take da wai ta yi walda a tarauni. Equalizing, equalizing, subtitle. You know what? The, the, the I thought you can speak English. What does he want? Yes, yes. Wai me take cani ne? Eh, abin da take cewa take cewa the very individual square in the square um, um, um, foundation mm. houses hey! the, the writer the community ka san ni bahaushe ne cikakke eh. duk ta irin hausar da ka zo min a rayuwa na san yadda zan biya ma ita saboda haka ni yanzu wannan bana jin yaranta saboda ai yanzu tasa ka dauka ka jefa ta cikin kwanuka gaskiya ne ba za ta baka madan good morning Good, good laptop. Stay away from my gate. Stay, move away from my gate. The right people, hey. the common, common hey. the, the, the liberation. Hey. Go. You two, you cannot speak. Go and find a job elsewhere. You want to come and lie down and eat oh. my food in the name of working for me. You don't want to go and suffer, huh? Jaka ko? Ni fa gaskiyar lamari ni gaji kawai nake so ta ba. Malaizin, malaizin Let me come back here and meet you. Ah, ki zaki musu. Yes. Ah, good morning. Get out. Ki zaki sayar musu. Ai kasuwa ce ko ba Good morning. Yeah. kai ban kai ka da mutunci Allah Allah kai ka san ba ka jin turanci dan ba gidajiya da bulbuli ka ban ka bata aiki ka bata aiki me ba ta gane ka wannan hula ta kamar dan uban ka ta Usaini Dankoci ko ko ta kai ko ta Dankoci ko ta Hassan Dankoci wallahi wannan hula Usaini Dankoci ƙarya kake wallahi ita ita daurin auren Nura Inuwa eh, Usaini Dankon eh to ara man ne in ga maka rarara a guri na fara koyi baiti Ba, rarara. Wasu hanne. Lokacin ai ina jin lokacin. Masu gudu su gudu ai beti na ne. Ba lokacin ina sayar da magani a a kwando. Wasu hanne. Barkuwarka ka zo ka bata min aiki dan mara dan mara mutunci ne kai. Bulkumun banda bulkumun shashan banda. Sakani. Kai ma sakani. Dole ne ina ji turancin. Ba za ka ji ba? Shashan banda. Sakani. Ko da hidan tai. Dai a ture a can ma akwai tura. Aina. Can din. Lahirar. Eh akwai tura. Hai. Sakani. Ni ma sakani. Na cika ka. Tunda tura kake so yamma. Eh, kai ma yi nan ni gaba zan yi ni balarabe ne shan banza ka san baka jin turanci ma wanda munafiki ne ni ne ita ma wallahi sai na ne mu hakuri Allah ne kai jari bola in Allah da insha Allah jaki za ku mabi kuma Allah da ya kashe da kanwa in Allah da in Allah da sai an biyo barawo an tara ka ba kai ne barawo ba an fasa ma kai to na fi ma ni ma na fi maka inda na ji ka ja mun muguwar eh. addu'a ko in sa ai ma baki a gidan ku ai mun mana abu dama ai ba mutum ne yake mutum baki ba Allah shi zai ma baki eh yake baka bakin magana to tafi mana Boro, eh? Boro, akwai asibiti yawa da suke jira. Yanzu so nake kawai akwai wani wani kusuri da kare guda ɗaya da ta kai wata budurwa cikin wani wani wani boutique. Ka je ka sai da gidan ku ne ko kai ne akwai babu ka sa ko ka sayar dai kai ka sani. To so nake kai ba ƙuryar lokacin da aka caci kudin aka ce naira dubu sittin da tara da ɗari biyar sauran kuma kudin kuma naira dubu saba'in ne eh Allah ubangiji ya sa ka tuna wannan mutum muke so kamar wanda nake cewa wanda kake cewa kudin kudin kun shafa ku dubu talatin ka gane malam wanda suna za a sa iya eh sa mara gayi sa mara gayi ka ike nan horo mun gode ka koma ka huta eh to kai mana murya baba ari eh. jama'a salama alaikum yanzu don allah don annabi yan matan kyanta kyan da a sama a ɗaki ku mun cakulkule muku cakulkule